malam mutum ne wata mata ta ce don Allah idan ya yi saukar ƙur'ani ya riƙa sa ta addu'a saboda wata damuwa da ta shiga bayan wasu kwanaki sai ta ce ai ta fara ganin alamun nasara sai ta kawo masa kuɗi a matsayin ihsani ba wai ta biya shi ba shin zai iya amsa babu matsala to ya ce ba biyan shi ta ce ta yi ba Hmm? ta ina aka gane babiyan shi ta ce ta ita ce ta ce babiyan shi ta yi ba ko shi ne gane dama nawa ne aka yi za a yi cinikin a gane babiyan shi ta yi ba hmm? ta yaya za a gane cewa babiyan shi ta yi ya gane shi mai tambaya gane cewa babiyan shi ta yi ba cewa isani ta mushi ka ba kanka amsa ka ce ta kawo mushi kuɗi shi kenan shi ne ladabin tambayar kawai ta kawo mishi kuɗi ya halasta an shi wannan kuɗin ai ba shi ya ce ta ba shi ba kuma ba jinga suka yi ba bai ce ta ba bai ce ba ta ce za ta yi min addu'a in biya ka ba mun gane to da kan ya ansa ta kawo mishi ne kyauta ta ji daɗi godiya take ma Allah subhanahu ta'ala ta bashi ba ciniki suka yi ba dama ya shi kayan shi ya ci insha Allah ya ci halar eh. amma cewa da kai isani ba bin shi ta yi ba kar ka sake rubuta irin wannan a tambaya kawai kai dai kai tambayar ka eh, in ka ce isani kamar kana da maili nan a halasta mai eh, kun gane magana amma cewa kawai ta kawo shi kuɗi shi ce nan ta bashi ba jinga suka yi asali ba ku ja tambaye ko an ce sun yi jinga shi kenan bata ce za ta riƙa biyan shi ba kawai ta ji daɗi da ma bata ce ta fara ganin nasara ba kawai ke shigo da bakinta shi da Allah gashi ta gode gashi da Allah ya danyi abin nan kenan ba shi yace ba shi ba ba shi ita ba shi ba shi yace ta ba shi ba ba jinga su yi ba ya halasta eh. sai dai idan ya hango cewa kuma wata banna za ta iya buduwa a ta wannan kofar to anan yana iya faɗa mata cewa a'a shi ba zai ansa ba kuma yake ansa saboda kila yana gudun nan gaba kuma wata fitina ta zo ko shi ya ji gururi a zuciyarsa gashi ma har ma addu'a da yake Allah na ansa ma an fara biyan shi tun a duniya kaga ya samu gururi. shi ce don Allah ta yi haƙuri shi ta yi haƙuri ta tafi da kuɗin ne ya haɗa ta da Allah ma ko shi ta je ta sadaka da su kawai shi kenan shi kenan in ya ji tsoron akwai fitina a tare da shi in ko baya jin tsoho ta fitna ya ci kayan sa halas kyauta ta bashi ya karbi kayan sa ya ci kayan shi babu wata damuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah